an le braconnage qui a lieu. Game da farauta ta barauniya hanya da aka yi masu laifin an gabatar da su gaban kotu wannan na da muhimmanci yana bada kwarin gwiwa kamar yadda kuka sani mu masu kula da wannan gandun daji ne bisa tsawon shekaru 20 amma kuma musamman ma tare da halartar al'umma a tuna al'umma ce ta kama mutanen hudu tare da barewa kusan 40 ku tuna kuma kwangiloli ne na wurin da kungiyar nuwe ta kulla da mutanen wurin bisa tsarin kiyaye muhalliyan halittu a halin yanzu jami'ai ne daga al'umma da nuwe ta ɗauka abin sa'a masu farauta ta barauniyar hanya a yankin ba su da bindigogi kawai babura ne suke amfani da su domin kama namun daji da kuma wasu addunoni domin bin dabbar kenan namomin dajin da aka kama za a sayar da su ne koko haka ne game da yadda aka yi gashin gaskiya akwai kwarewa da tsabta har ma ya samu ka ce ba don nijar ba ne sai kada a yi tsammanin mutanen sun samu horo. Bayan wannan wani ƙwararrun matakai ne kuka ɗauka don shirin ko ta kwana. Ba da jima ba za a samu daga gwamnati wasu jami'an gandun daji kusan talatin da suka fito daga tundubiya da za su zo su karfafa waɗanda muke da kuma muna da ƙarin motoci da kuma kayayyakin jigila domin su yi aikin su yadda ya kamata haka za su samu horo a nan zandar game da farauta ta barauniyar hanya kafin a watsa su a cikin gandun daji mun sayi gwamman babura zuwa tanut da tasker da za su taimaka wajen bin mutane bi da babura fi da cikin mota domin su miyagun mutanen suna amfani da babura sun san yin gudu da sauri da zaben hanyar da za su bi da motoci ba su iya shiga ba ga wannan za mu karfafa masu sintiri na wurin tare da mafarautan masarautar zandar akwai tuni biyar zuwa shida da za su shiga domin su sun san inda dajin yake que eux connaissent là où se trouve la faune.